masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan yadda kungiyoyin kwallon kafar turai ke raba gari da masu horaswa inda kawo yanzu adadin masu horaswa da suka rasa aikinsu ya zarta goma yayin da wasu kuma ke cikin tsaka mai wuya To gabanin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu bi Abubakar Isa ɗin dago domin jin jerin waɗannan kociyoyi da suka rasa aikin nasu a baya-bayan nan. Kawo yanzu dai adadin masu horazwar da aka yi wa jarar da su sun kai goma sha hudu a faɗin nahiyar Turai inda a gasar Serie A kaɗai aka sallami masu horazwa biyar sai kuma gasar La Liga idan nan ma aka sallami kociyoyi guda uku yayin da gasar Premier Birtaniya kuma aka sallami masu horazwa biyar sai kuma gasar Bundesliga inda kociya guda ɗaya ta rasa aikinsa. To bari mu soma da kasar ta Jamus inda Mark bambobal wanda shine kociya ɗaya tilo da ya raba gari da ƙungiyarsa ta Wolfsburg tun a ranar 24 ga watan Oktoba sai kuma a gasar Serie A kasar Italiya inda ƙungiyar Roma ta soma sallamar Mr. Eusebio Di Francisco yayin da ita ma ƙungiyar Genoa ta raba gari da Davido Belladini sai kuma Fabrizio Castro wanda ya adabo da ƙungiyar Salernitana ita ma dai ƙungiyar Cagliari ta sallame Leonardo Simplici sai kuma na ƙarshen su wato Ushebio Di Francisco da ya sake raba gari da horas da ƙungiyar Verona. A gasar La Liga kuma Laventa ce ta soma sallama Paco Lopez sai Ga tafe wadda ta sallame Michel yayin da Barcelona kuma ta raba gari da Ronald Koeman. A Premier Birtaniya kuma Watford ce ta soma sallamar mai horas wata Zisco Munoz sai aston villa wadda ta raba gari da dean smith yayin da a baya-bayan nan kuma tottenham ta sallami nuno espirito santo dan taki kaɗan kuma norwich ta sallami daniel parker duka dai bisa madogarar rashin tabuka abin a zo a gani to madalla an gaida dan dago to bar mu soma da mai sharhin namu Ismail Abba Tangalash don jin kome dalilin da ya sa masu horaswar suke rasa ayyukan nasu a wasu abubuwan da ake sare suna jawo irin waɗannan sallama da ake wa masu horarwa a baya rasa nasaba da wato rashin kokari daga su bangaren masu horarwa da kuma bangaren 'yan wasan da suke kungiyoyin da suke wasu 'yan masu horarwa ana gani kamar kungiyoyin da suke yi musu girma wasu kuma ana gani kungiyoyin ma cin amanar su suka yi misali akwai ƙungiyoyi da suka haɗar da akwai kungiyoyi a gasar premier ƙasar ingila da suka haɗar da wato watford da aston villa wanda dukkan manajojin da suka hauro da su zuwa gasar firimiya ta kasar ingila su suka sallama wani ma ɗaya daga cikinsu bayan rashin nasara kwaya uku ne kacal haka idan ka je gasar laligar kasar andal za ga cewa rashin kokari ne daga bangaren masu shi shine babban abin da ke sa ana sallaman masu horarwa to amma misali a iya cewa wannan uzuri ne misali to idan ka kalli wasu kungiyoyin sai ga mai horazwa ya yi shekara bakwai shekara goma to idan ka lura ayin ka duba za ga cewa a yanzu babu irin waɗannan ƙungiyoyin ma da masu horarwa suke daɗewa su kwashe waɗannan shekaru dama idan kana magana wannan zaka ce eh, Sir Alex Ferguson ne lokacin da ya kwashe shi tsawon shekaru a Manchester United sai asan venga a da ya kwashe tsawon shekaru a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal amma tun bayan su babu wani mai horarwa da ya yi shekara biyar shida bakwai a ƙungiya bayan waɗannan masu horarwa a kuma abin da za ka duba za ga cewa akwai bambanci tsakanin yadda ake gudanar da ƙungiyoyin ƙwallon kafa a zamanin da da kuma zamanin yanzu tunda kudade suka shigo misali daga wato a gabas ta tsakiya a kuɗaɗe sun shigo na man fetur aka sai kungiyoyi irin su Manchester City irin su Paris Saint-Germain a eh, sallaman masu horarwa ya zama abu na kullun kullun kamar na dindindin ko da lokaci ana yi da a baya kadai kungiyoyi biyu ne aka san su da ba sa wargi wurin salama mai horarwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea duk da Pep Guardiola ya zo yanzu yana kaka ta shida a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ana samun sauyi amma na tabbatar ma idan ya shekara biyu zuwa uku ba tare da ya iya lashe gasar zakarin nahiyar turai ba za a iya sallaman shi duba da cewa thomas tuchel ya zo chelsea a karancin a watanni kaɗan uku ya iya lashe mata gasar zakarin nahiyar turai ana dai ganin matsaloli irin na tattalin arziki na taka muhimmiyar rawa wajen korar masu horaswa da suka gaza tabuka abin kirki lura da halin rashin kuɗin da ƙungiyoyin ke ciki inda aka ga misalin haka a ƙungiyar norwich city wadda ta buƙaci frank lampard da ya karɓa aikinta amma ƙididdiga ta nuna arzikinsa ya ninka na ƙungiyar har sau takwas aminu halilu tudun wada mai sharhi ne da ke ganin rashin haƙurin mamallaka ƙungiyoyi shi ke janyo matakin korar masu horaswar zai idan ka duba ƙungiyoyi da suke na ƙasar ingila wato premier ta ingila da ake bugawa za ka ga kaso 70 zuwa 80 cikin 100 masu kungiyoyin nan duka 'yan kasashen waje ne a baya bayan nan mun ga wani kamfani wanda yake karkashin kamar yarima na wato mai jiran gado na kasar saudiya ya zo ya sayi kungiyar newcastle tun daga zuwansu da suka zo suka nuna shi kansa mai horas wannan a kungiyar nan duk da kwarewarsa da iyawarsa suka nuna masa cewar ai su ba su ma yadda da aikinsa ba suna kokarin ne siyo manyan 'yan wasa za su zo su kawo wani wanda yake kwararre wanda yake ya fi shi kwarewa bayan sun sallame shi sun zo kuma baya ta haihu sun kawo wanda bai ma kai rabin rabin kwarewarsa ba wanda ka ganin dai za mu iya cewa a gaba ma shi kansa wanda aka ba za su iya korarsa sannan su sake kawo wani me ya kawo haka rashin haƙurin cewa mu zauna mu gina ƙungiyar nan a'a kawai tun da na zo kai tsaye kawai riba nake so na ci. ma iya cewa gaba ɗaya gundarin abin da ya rashin haƙurin mamallaka ƙungiyoyi ne. saboda suna ganin cewa sun zo sun narka maku makudan kuɗaɗensu a ciki a ganin su komai sai ka kawo gwani ko kuma wanda yake ƙwararre a ɓangaren sannan za ka zo ka ma nasara a shi. to tambayar a nan dai bata wuce cewar wai shin laifin ma na masu horaswa ne kadai me yasa ba a ɗora laifin ga sauran bangarori tambayar kenan da abubakar isa ɗan da goye wa abdulkarim muhammad wani marubucin labarin wasanni hakika akwai wannan matsala ta bangaren yan wasa akwai bangaren ta mai horaswa akwai kuma ta bangaren masu kungiyoyin bangaren mai horaswa shine misali kullum ina bada misali kan mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united yanzu ole gunnar solskjaer duniya ta yarda cewa kwarewarsa bata kai ya rike wannan kungiya ba basirarsa bata kai ba saboda kowa ya ya fito da matsalolinsa na rashin kwarewar da gogewar ta bangaren masu kungiyoyin su kuma sun zuba kuɗi kawai so suke su samu nasara farar ɗaya sun manta da tsarin yadda aka sa harkokin kungiyoyin kwallon kafa na na kungiyoyi a baya shine wata al'ada ce ko wani abin da suke cewa tradition na gina kungiya a kan renan ƙananan yara ƙungiyoyi irin su manchester united arsenal barcelona ajax amsterdam bayan munich sun yi suna a duniya wajen fito da ƙananan yara daga ƙungiyarsu har su zama su manya a duniya kuma ana haƙuri da duk mai horar da yake wurin har a haƙura har su waɗannan ambalin su girma to amma sai aka zo da wani tsari na yanzu sayan yan bal masu tsada musamman da musamman daga real madrid daga wurin shekarar biyu da suka zo da wani tsari na wannan galatikos ɗin nan sai a sai yan bal masu tsada na duniya a tara su a wuri ɗaya kuma a ce ana sa a samu nasara to wani abin idan har ba a samu nasara da ake bukata ba yana janyo matsin lamba sosai akan masu kulab din akan mai horazwa akan kuma yan kallo to da zarar ba sa wannan nasar ba sai wa za a kalla mai horazwa so da shi ne ba za a kalli yan wasan ba ana cewa wani zubin su ma sukan haɗe wa shi mai horarwa kai sosai makuwa an yi hakan an gaggani su nawa ma manyan yan wasa da yawa sun haɗa kai sun isa bal ta gaske saboda ba sa shi da mai horazwa yawanci Jose marino ya fuskanci irin wannan abubuwa batun matsin tattalin arzikin da yi kusan shine masu sharhi suka yi ittifaki a matsayin na kan gaba wajen sallamar masu horaswar abin da ya sa ismail abba tangalish ke cewar matsawar ba a cike gibin ba to fa za a ci gaba da fuskantar matsalar rabuwa da masu horaswar a turai tazara tsakanin kungiyoyin kwallon kafa a nahiyar turai manyan kungiyoyi a da kananan kungiyoyi kamar nisan sama ne da nisan kasa shi yasa dama wasu a shahararrun kungiyoyi guda goma sha biyu na nahiyar suka haɗa kan suka ce za su kirkiri gasa wanda su isu za su dinga buga wannan gasa saboda suna gani karfin tattalin arzikinsu ya kai su yi wannan sannan kuma raba tattalin arziki da ake yi da wasu kananan kungiyoyi baya musu daɗi misali a gasar premier kasar ingila za ga cewa a kungiyoyin ana kokari wurin yin adalci wurin rabon kuɗaɗe na haska wasannin kungiyoyin da ake yi shi yasa za ga cewa tattalin arzikin ma na gasar kungiyoyin gasar premier kasar ingila da tsakanin manyan guda shida din nan zuwa kananan za ga cewa tazaran babu yawa sosai idan ka kwatanta da kungiyoyin gasar la liga wanda real madrid da barcelona da atletico madrid su suke kwashe su suke kwashe kaso mafi tsoka na kudaden shiga da yake shigowa gasar La Liga. A to za ga cewa waɗannan ƙananan ƙungiyoyi suna fama da ƙarancin tattalin arziki wanda yake sa ba sa iya kafaɗa da kafaɗa da manya-manyan ƙungiyoyi a dole kuma a kodon lokaci inda ba za su yi hakuri kamar irin da irin su Sam Aladai suka jagoranci Bolton a baya ba, yadda irin su David Moyes suka jagoranci Everton a baya ba, to gaskiya za a ci gaba da samun a wato sallama na masu horarwa a nahiyar Turai babu kakkautawa. Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗan da gode ya taimaka wajen haɗa wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.